yi tsarin mulkin Najeriya cewa idan zai yi fiye da kwana ashirin da ɗaya zai ba da ragama kafin ya tafi. Idan bai yi haka ba majalisa ma tana iya ɗaukar ragamar ta ba da ga mataimaki. Ba wai shugaba Buhari ba har gwamnoni ma abin ya shafa haka. Wannan tafiya ta shugaba Buhari ba za ta kai kwana ashirin ba. Saboda haka ashe ba buƙatar a ɗauki ragama a miƙa ta ga mace. Amma a fahimtar ka ba zai kawo kamar ƙara danƙon zumunci na mulki tsakanin shugaba Buhari ba da Osibajo idan zai ɗan yi sati ɗaya ko biyu ma ya ce ya miƙa mulkin kamar yadda ya taɓa yi a baya? To ai wannan dangantakar tana nan daram ba wani canji a kanta kuma wannan ne na ganin ba shine zai sa dangantaka ta dorewa ba aiki suna aiki tare da aminta da yarda da juna saboda haka su suka san yadda suke zaune a tsakanin su kuma na tsammanin bai kamata ma a nuna wani fargaba ba ni ban ga dalilin ta ba akwai wani abu da kamar na mulki da Osibajo ba zai yi ba ga misali tunda ba a miƙa ragwamar hannunsa a matsayin mukaddashin shugaban ƙasa ba a wannan a tsakanin su ne ka san a tsarin mulki shi kusan mataimaki ai ba ba ba shi wani aiki a ware a ce wannan nasa ne da yan kalila tsarin mulki cewa ya yi abin da shugaban kasa yi ko kuma gwamna ka yi abin da gwamna ya ce ka yi saboda haka ashe idan ba mu san abin da shugaban buhari ya ce masa ya ce ba ai ba za mu iya yanke hukunci akan abin da zai iya ko ba zai iya ba yanzu Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya tattauna da ne da shi a Abuja. A waje daya na tuntuɓi Alhaji Umar Sani wani kusa a jam'iyyar PDP domin in ji koyon suna ganin cewa shugaba Buhari ya yi daidai da ya fice kasar Bebera Osibajo riko ba kamar yadda aka saba. Ina ganin wannan abu dai kamar an tsara shi ne a tabbatar da cewa shi mataimakin shugaban Professor Yemi Osimajo bai sake rike karagin mulkin Najeriya ba wucin gadi domin irin abubuwan da suka faru a baya. Na farko a irin lokacin da yake wucin gadi ne ya tabbatar da cewa babban ciwojoji na Najeriya wato Onoge. Kuma a lokacin da yake shugabancin kasa na wucin gadi ne aka samu matsala da SSS inda ya kai ga an cire lawal daura shi shugaban SSS a lokacin. To abubuwan duka suka cikin abubuwan da aka hanga kuma ya zo ya fara yin abubuwan da yake nuna cewa inda an ba shi karar maki zai iya sauya yadda abubuwan ke tafiya ya yi abubuwa da yawa ya je kasar lagos ya kaddamar da ayyuka wanda yana wucin gadi ne so saboda haka duk irin wayannan abubuwan sun damu shugaban kasa an fara tunanin cewa Osun Baji ya kamata ya tsaya shugabancin kasa ya kamata ya kaza ya kamata saboda haka don a rage mishi in shugaban kasa ma zai yi sati hudu ne sai an nemi ta hanyar da za a yi a rage ya zama sati biyu don kada ya samu a bashi wannan rikon kwarya din saboda haka ni ban yarda da cewa wai dan saboda shugaban kasa zai sati biyu ba a so ya sake rikewa ne. To amma tun da dai dokar kasa bata haramta shugaban kasa ya rage kwanaki ko ya kara su gwargwadon abin da ya ga dama ba ganin babu hujja a yi wani koke akan cewa ba sati ukun zai yi ba? A ai watan ƙasar nan yanzu inda take ba maganan za mu tsaya muna bin tsarin mulki ba. In mun ce za mu yi ta bin tsarin mulki a yin komai to komai ba zai yi ba. Yanzu tsarin mulki ne ya ba mutanen da suka yi zanga-zanga na yan sa cewa suna da damar su yi irin wannan zanga-zanga to irin wannan abubuwan ya kamata a rika bari ana yi shu idan ko sun ba ki ga kasa bai nan zai iya riki kasa kuma zai iya yin wayansu abubuwa da za su canza sawu abubuwan da ke tafiya saboda haka me yasa ba za a bar su ba Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja Najeriya